Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 27 ga watan Maris na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara'u Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Batun tsarin kula da lafiya ya sake kunno kai a siyasar Amurka yayin da gwamnatin Trump ta sake tado da batun soke tsarin ishoran marasa gata da ake kira Obamacare. Prime Ministan kasar India Narendra Modi ya ce kasar ta kakkaɓo wani tauraron ɗan adam na harkokin sadarwa daga sararin samaniya. hukumomin kasar mozambique da hukumomin agaji na ƙasa da ƙasa suna ƙoƙarin magance mummunan tashin hankali da kuma mutanen da suka ɓace sakamakon wata mummunan iska To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani hari da aka kai a yankin Difa da ke jamhuriyar Nijar ya yi sanadiyar hallaka mutane goma sha hudu. Bayan haka za ku ji cewa wasu mazauna wani yanki a ƙaramar hukumar Wukari a jihar Taraban Najeriya sun ƙauracewa matsugunansu don gujewa barazanar da suka yi zargin wasu sun yi masu. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a yankin garin Ilela da ke jihar Sokoto mai makwabtaka da jamhuriyar Nijar. Sannan za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Batun tsarin kula da lafiya ya sake kunno kai a siyasa Amurka yayin da gwamnatin Trump ta sake tado da batun soke tsarin inshoran marasa galihu da ake kira Obamacare. 'Yan jam'iyyar Democrat kuma suna ƙoƙarin ƙarawa dokar da aka kafa ta shekarar 2010 ƙarfi. A ranar Litinin ɗin da ta gabata, ma'aikatar shari'a ta goyi bayan wani hukunci da kotun tarayya ta yanke cewa tsarin inshorar da ake kira ACA a takaice ya saba wa doka. A lokutan baya, gwamnatin Trump ta ce ya kamata a yi watsi da waɗansu ɓangarorin tsarin amma ba a soke baki ɗaya ba. A jiya talata, shugaba Donald Trump ya ce yana so a nemi doka da za ta maye gurbin waccan. The Republican Party will soon be known as the party of healthcare. You watch. Nan ba da daɗewa ba za a rika kiran jam'iyyar Republican da suna jam'iyyar kula da lafiya ku zuba ido ku gani. Wannan ya janyo martani mai tsauri daga 'yan jam'iyyar Democrat a majalisa. Shugaban marasa rinjaye a majalisar dattijai Chuck Schumer ya bayyana cewa. President Trump said the Republican Party will be the party of health care. If that is true, God help middle class Americans. Because Donald Trump Idan lallai haka batun yake Allah ya taimaki Amurkawa masu matsakaicin karfin aljihu. Sabili da Donald Trump yana so ya ƙara farashin magani ya janye kariya da ake ba waɗanda suke fama da waɗansu larurai. Ya hana miliyoyin mutane samun kula da lafiyarsu ya kuma gaya wa 'yan shekaru 21 zuwa 26 cewa yanzu ba za su ci moriyar inshorar iyayensu ba. Prime Minister kasar India Narendra Modi ya ce kasar ta kakkaɓo wani tauraron ɗan adam na harkokin sadarwa daga sararin samaniya a daidai lokacin da yake shiga cikin kasar da ta ƙirƙiro na'urar kare makaman da ake amfani da su a tauraron ɗan adam. A cikin wata sanarwar bazata ga al'ummar kasar a yau Laraba. modi ya bayyana shi a matsayin babban nasara ga kasar a fannin kwarewa da take da take da ita a fasahar kare sararin samaniya wani makami mai linzami da aka harba daga gabashin indiya ne ya kakkaɓo tauraron ɗan adam ɗin daga nisan tazarar kimanin kilomita 300 aka kuma harbo shi cikin mintuna uku in ji shi modi ya ƙara da cewa ba a yi gwajin da nufin haifar da wani yanayi na yaƙi ba ina so in tabbatar wa al'ummar duniya cewa ba za a sami wannan sabon ƙarfin aikin soja da nufin kaiwa kowa hari ba wannan shiri ne na tabbatar da kare ƙasar indiya ƙasar indiya ita ce ƙasa ta hudu bayan amurka china da rasha da suke amfani da wannan makamin kare makamin tauraro ɗan adam hukumomin kasar mozambique da hukumomin agaji na ƙasa da ƙasa suna ƙoƙarin magance mummunan tashin hankali da kuma mutanen da suka ɓace sakamakon wata mummunan iska da a yanzu haka ƙasar mozambique na fuskantar sabon ɓarkewar cutar kwalara babban jami'in kiwon lafiya usaini isa ya shaida manema labarai a yau laraba cewa an sami mutane biyar da suka kamu da cututtuka da kuma suka shafi gurɓacewar ruwa a wani yanki na birnin biyara inda guguwar ta fi barna lokacin da guguwar ta lallata garin mozambique malawi da zimbabwe a makon da ya gabata iskar mai ƙarfi ta lallata kayan gine-gine a garin ciki har da hanyoyin ruwa da tsarin samar da ruwa mai tsabta. ma'aikatar kiwon lafiya suna fama da yawaitar mutane da suke fama da barkewar cutar hukumar kiwon lafiya ta duniya who a takaice ta ce ana kyautata zaton za a kai magungunan rigakafin cutar kwalara 900 a cikin yankin a wannan mako sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce a ranar talata da ta gabata al'ummomin ƙasa da ƙasa na buƙatar gaggawar tallafin kuɗi don taimakawa ƙasashe uku na kudancin afirka wanda mummunan iskar ta afkawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Babbar jam'iyyar adawa ta Putai a kasar Thailand ta ce ta haɗa ƙarfi da ƙananan jam'iyyu shida da nufin samun rinjaye a majalisar wakilan ƙasar da kuma kafa gwamnati ta gaba. Sudarat Kuyorufan ɗan takarar Prime Minister na jam'iyyar Putai na Thailand ya sanar da haɗin gwiwa a yau Laraba a birnin Bangkok inda ya ce sun lashe akalla kujeru 255 a cikin kujeru 500 da aka kada kuri'a a zaben da aka yi a ranar lahadin da ta gabata. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. rahotanni daga yankin difa a jamhuriyar Nijar na cewa wasu 'yan kunar bakin wake sun tarwatse a lokacin da suka yi kokarin kutsawa wani barikin soja a yankin a daren jiya talata abinda da ya baiwa wasu 'yan bindigar damar afkawa wani bangaren garan har suka kashe mutane kimanin goma sha hudu wasu su bakwai kuma suka jikkata suna can kwance a asibiti wakilin murya amurka sulaiman muni barma na da karin bayani Rahotanni daga yankin Difa na cewa a wajejen karfe 11 na daren ce talata ne wasu 'yan kunar bakin wake biyu suka tarwatse a wani lokacin da suke kokarin isa wasu muhimman wuraren hukumar gundumar Gegime da ke gabashin birnin Difa a daidai lokacin da wasu waɗanda ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne suka cinna wuta a wani bangaren garin kamar yadda wakilin kungiyar Alternative Espace a yankin Difa Mara Mamadu ya shaida min ta waya. wurin wannan anguwa wanda ake takarce administrative anguwa inda akwai eh, barikin soji da shandarma da biron prefema hadda biron magajin gari don kuma da wani anguwa ake wanda bayan kasuwa wanda yan gudun hijira suke zanne aka ji fashe-fashe kuma wannan anguwan nan hadda wuta ya tashi ne ta ci mutane suka cincirin da wurin to bisa duka alamu dai sai abin da ya lafa ne dai aka gane cewa Eh, ashe boko haram ne suka kawo hari kuma kunan bakin wake uku biyu sun samu sun tara ɗayan kashe ta aka yi zama suka kashe ta gaban eh, ofishin magajin gari ɗayar kuma har ta shiga cikin barikin na jandarmomi eh, ta shiga da gidan wani ta tashi da yalin shi wani jandarma kenan don ka wancan anguwan kuma sun yi kone-kone sun kashe mutane an yi asarar rayuka an yi kona gidaje kuma an kona mutane kuma sun yi garkuwa da mata biyu da maza biyu wato kana nufin eh, daidai lokacin da su 'yan kunar bakin waken suka tarwatse a wani lokaci su kuma mayakan boko haram suka kai hari a wani bangare na garin nagegime eh, bisa duka alamu da tare suka zo kenan su suka tura 'yan kunar bakin waken biyu suka shigo cikin gari yanzu a yanzu mutum nawa za a iya cewa suka rasu kuma nawa suka jikata Eh, zuwa yanzu dai mutum eh, goma sha hudu dai akalla sun mutu nan ma an kawo kamar mutum bakwai haka wanda da suke tsanani an kawo su kenan babban likitan jifa an kawo su za su ɗauki magani. cikin wani hali ake a gegime da baki ɗan yankin na difa. To, eh, ka san duk yau kwana uku da suka wuce a garin gadam da alaimainari aka kawo hari aka yi kone-kone nan ma duk mutanen sun tashi dama sun shigo cikin garin difa. Yau da safe ma Eh, akwai fefe da magajin gari eh, sun yi wani taro inda ni mana halatta da masu gari gari inda ake nemowa yaya za a yi eh, a cimma wannan abun ya wani irin shawara mutanen gari suke iya badawa don saboda a kai ma shugabanni a samu a cimma wannan. Na tuntubi maga takardar gwamnan yankin Difaya ya godi ta wayar telefon ga amsar da na samu. Bienvenue RTL. Votre correspondant a éteint son téléphone ou est hors couverture réseau. Veuillez rappeler ultérieurement. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Niger. Nijar. Madalla a gaida Sulaiman Mana Barma, yanzu kuma za mu leƙa Najeriya. Yanzu haka al'ummar garin Shankai da ke yankin Wukari a kudancin jihar Taraba a Najeriya na ci gaba da ƙauracewa gidajensu biyo bayan barazanar da wasu sanye da kayan sarki suka yi masu lamarin da har ya kai wasu sun kife a ruwa yayin da suka yi ƙoƙarin ƙetarawa zuwa jihar Nasarawa da ke makwabtaka da su. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da wannan rahoton. rahotanni ko na cewa wasu yi da kayan sarki ne fa suka shiga garin suna barazana da bindigogi ga mazauna garin na shinkai da ke yankin okari a kudancin jihar taraba lamarin da ya kai jama'a ficewa yayin da wasu kuma suka rasa rayukansu sakamakon kife wanda jirgin da suke ciki ya yi kuma al'umman da yana make tarawa ne zuwa ƙauyukan tunga tekula da kuma garin lafiya da ke jihar nasarawa kamar yadda wasu mazauna garin na shinkai suka tabbatar to mutane mata da maza gare da kudi ana zuba a ruwa na haihuwa to za ka tsoron da gari sai ka ce to kuma ba su mutu da gawan suna za su dawo su ci gaba da harbin mutane. eh shi ne shiga nasarawa a ke kura a wai da kuma cikin yarin lafiya. ko me yasa ake guduwa ana barin shinkai? ana gudu ne kuma waɗanda uh, sojojin daidai na kasa na su da suka yi cewa an yi fara wani su mutane sai fara da su su wasu rahotanni ma suna cewa mai gaskiya kan cewa garin guduwa akwai wannan masu rasa rayukansu wajen getare kogi. Eh, mutane haka ne tabbas a jirgi ne kan jirgi ya nufa mawanta yara guda biyar maza biyu mata uku amma an samu gawa mutum guda biyu yanzu haka gwamnatin jihar taraban wanda ta tabbatar da halin da ake cikin ta ce yanzu haka tana bincike tare da tuntubar hukumomin da abin ya shafa kamar yadda kwamishinan yaran labaran jihar honorable samun dogari ya karin haske sojoji ne they had a, they had a clash pressure soja and they had a clash with the herdsmen and then getting clash thing is like herdsmen and they were able to kill one soldier so that resulted to sojojin su they want to take vengeance so sun treating mutane suke in, shinkai din akan cewa suna kaman sun sun sun the long one of their gun garin suna so a producing wannan kuma su su ya na su volebile kawai people were afraid da certain running health care eh yanzu kama sai gwamnati suna kokari su find out the truth of the picture about the thing to sai dai kuma kawo yanzu hukumomin soji ba ce komai ba tukuna kan wannan batu to amma ko rundunar yan sandan jihar taraban wanda ta tabbatar da abubuwan da suke faruwa a yankin na shinkai ta ce yanzu haka tana gudanar da nata binciken a cewar kakakin na 'yan sanan jihar asp david misal na kira mu da da nan sai mu mu ji kamar yadda suke abin nan but hmm. like oh, military have gone there for our operation so i don't know really what happened a baya an sha samun tashe tashen hankula a yankunan na ukar da ke makwabtaka da jihar benue lamarin da ya kai kafa rundunar kota kwana wato operation wild strike a tsakanin joyin biyu ko da yake a wasu lokutan akan yi zargin wuce gona da iri ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma za mu sake komawa jamhuriyar Nijar. A daren jiya talata ne waɗansu mahara su goma sha biyu ɗauke da makamai suka afkawa wani yankin Ilela da ke cikin jihar Sokoto a Najeriya, lamarin da ya yi sanadiyar jikkata wani attajiri. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Haruna Mamman Bako. waɗansu mutane ne da ba a san ko su wane ne ba suka afkawa waɗansu bayan Allah a cikin daren jiya a garin bakin duci da ke cikin karamar hukumar mulkin lela da ke cikin jihar Sokoton tarayyar Najeriya a kan iyakan Nijar da Najeriya inda suka kai samame wa wani attajiri daga farko da yanzu haka ke Sokoto birnin Shehu cikin wani halin rai kwakwai mutu kwakwai yayin da ɗaya mutumin garin da suka abkawa yake cikin rauni sosai karye bayan sun dankara masa ɗan karen kashi. Alhaji Abdullahi Magaji shine hakimin garin bakin duci. Wanda an kawo rauni shina can sakwato saboda sun man gasa mishi kuma sun ba shi kashi sun sare da adda. Kartushi shidda an ka samu an ta kuma an ba ma'aikanta can leda. Da bindigogi sun kano kuma sun yi halbi shidda saboda kowace wurin ta tahiya shi wurin ceto bai zuwa shina jin bindiga kaga shi ga hana shi tahi. Da dare na da karhe biyu da rabi sun kai karhe uku yi. To ko da sun ka dai karhe hudu kotu ta yi to an yi ya shiga su can wanda bai da lahiya an ka tai da shi illela asibiti kasa sun ka to gida sun ka taka sun ka shigo gida sun ka ma wannan kara aiki sun yi bashi kashi sannan sun kai mai halin maharan su goma sha biyu ne dauke da makamman da suka hada da bindigogi da addaye suka abkawa garin na bakin duci hakimin garin ya ce mutanen garin bakin duci sun shiga halin tsoro da zaman ɗarɗar da ma zulumi da shakku mai yawa yanzu haka hankalin su ta shi kam tun da gasa wani da an ka ce ana halbi wani bai zuwa ta hankalin kowa bai tashi so saboda haka na mu abinda muka so tsaro muka so yan mu ma illila a yi musu magana san holin tasha su sa abin na tsaro kaga ya yi asa ido haka hankalin mutane ya tashi kullum dan dan yake sun ce sun ce dawa za su yi ba su ba su kwana gidajen su tunda an shiga tashi hankali wanda ya ce dawa za shi shin kana kana koma sun goma sha biyu sun ka zaka wanda ka jin bindiga shi shina tahowa amma akwai masu tsaro sun masu tsaro sun kama su ka gani an huta ko kuma yanzu suna gani ana tsaro ba su zakwa. Waɗansu mutanen na garin bakin dutse na ci gaba da tsira daga garin ganin cewa maharan sun sanar da su cewa za su dawo zuwa ga sauran jama'a garin nan ba da ɓata lokaci ba. To ana cikin haka ne a yau da safe Allah ya tsira da rayuwar wani duroban motar dangote simant a tsakiyar garin birnin Kwanni bayan da ya kashe wata mata da ta hito daga garin da bisu zuwa kasuwar birnin Kwanni tana akan kabu-kabu a daidai lokacin da mutane suka yi ca gare shi Allah ya sa 'yan sanda da ke kusa suka kubutar da rayuwarsa kamin su kai shi hedikwatar rundunar tasu inda suka ce muna suna ci gaba da bincike yanzu haka haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 11 da minti 19. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyi rayuwa. Bari mu bar bakon na gabatar da kansa. Sunana Abubakar Garba Junaidu a haifafan garin Kaduna ne a Najeriya. wato Allah na yi makarantar firamare na a garin Kaduna mai suna Captain School daga nan na nufi Bariya Zaria. Daga Bariya College Zaria na fara aiki a gidan Radio Najeriya na Kaduna daga nan kuma sai je a makarantar horar da 'yan jaridu ta Lagos wanda ake kira NIJ. NIJ a Ogba. Daga nan kuma na dawo na cigaba da aiki ne a gidan Rediyo. cikin hukunci ubangiji sai sake koma sai zai bayar university sai na karanta mass communication to ana nan dai bayan aikin da nake a gidan rediyo sai ubangiji allah ya sa aka tura ni na je jihar oyo aka haɗa min da jihar oyo jihar oshun na kasance ni ne wakilin gidan radio najeriya na kaduna a jihar oyo da oshun amma ina zaune a garin ibadan a oyo na shekara biyu ina aiki ina ina wakilin gandun najeriya na kaduna a jihar oyo mai kula da jihar oyo da jihar oshun to daga nan na koma kuma aka mai da ni kaduna cikin kucin ubangiji can sai lokaci na gace kan lokacin barin aikin ya sai na bar aikin sai na shiga harkar kasuwanci na kuma harkar kasuwanci ya ɗauke ta kai ne kai turai musamman ma ƙasar jamus din da nake zuwa nan nake zuwa siyan motoci kenan a nigeria shekara nawa kai kana aikin jarida shekara goma sha biyar shekara goma cikin shekara goma sha biyar nan kayi tv ko ko rediyo kawai ne kai harka ta na rediyo ne kawai kenan ka samu ka tattauna da shugabannin najeriya da dama wanda suka takarwar a zo a gani kamar mu ce gwamnoni da sanatoci da yan eh, fararen hula wani da gaske mun na samu na na na na na da mutane da dama a cikin har da marigayi shehu musa yar addu'a na hira da marigayi a biyola shi ma lokacin da ya zo ibadan to cikin duk wanda ka yi ma eh, ka tattauna tare da su wacce hira ce da ka tattauna da cikin wani cikin su wadda ta baka kuzari ci gaba da aikin jarida wato abdulaziz a kowane abu da aikin jarida ba zan ce maka takamaimai ga wani aikin jarida wato a zuciya yake idan har kana sanyi a kowane lokaci za ka yi shi ni ko bacci ne ka tashi ka ce min ga abin da ke so in sha Allah in dai magana aikin jarida zan je in yi shi ban ga wani aikin da zan ce ya ba ni tsoro ba aikin jarida wanda ma da ya fi na fi jin daɗinsa shine akwai lokacin wata shekara a wani wani gari ana kiran garin egan egan a cikin ƙasar amin garin nufawa ne a cikin jihar kwara yake a lokacin sai aka tura da ni da wani ibrahim bako da ni muka wakil muka tashi muka tafi garin don a lokacin gwamnan jihar kwara a lokacin ya ya ba wannan sarkin sarki mai daraja ta biyu sosai aka tura mu aka ce mu je mu mu je mu halarci bikin mm. a lokacin da muka kai muka isa talafai muka bi mun je mina daga mm-hmm. mina sai muka je bakin wani ruwa muka aje mota mu ok to daga nan kuma kace mal abakar sai ka fara shiga harkar kasuwanci sai ka je jamus me dalilin ka zuwa jamus a abin da ke yin jamus a lokacin nan abin da ke yin jamus saboda maganar sai motoci ne a mhm. lokacin ina ina ina ina shiga harkar na shiga harkar sai motoci daga jamus ina kawo su najeriya ina saidawa to na ci gaba da haka nan kuma sai wani lokaci na ga mutane suna ci ana yawan ci a ah, ana son mota american space american space kai bari ma dai in je amurka ne ita ma je mun je taba ta gani cikin hukunci ubangiji na shigo amurka kuma wallahi sai san kasar ta kwanta mu a rai to sai na ci na na zo kaga da da yasa to na amurka ne zo a amurka har kai daga yau zaman da nake yi a amurka yanzu haka kuma alhamdulillah masha allahu ne wa allah godiya a zaman amurka ne kan sai hamdala domin akwai rufin asiri e nan ce da ka zo n'a a Amurka sai ka fara aiki mai ka fara kuma ya kasan da wace hanya ka bi domin ka samu sauyin rayuwa a to ai kasar kasar wato Amurka kasa ce wanda yake idan dai ka zo ka rike gaskiyarka in za ka shekara in ka shekara dubu a kasar nan hukumar kasar ba ba da kai in dai za ka bi doka da oda kuma ina jin ni a duniya ina jin babu mai bin doka da oda kamar dan Najeriya dan Najeriya a koshi da bin doka da oda in dai har aka gindaya masa to insha Allah zai bi to kaga abin da ya kawo mu ga yau kenan saboda bin doka da hukumomin kasa suka gindaya to shi kenan shi yasa muka kai ga har yanzu muna abin da muka ga dama a kasar nan to malam abubakar zainadu kenan mun gode da ba mu damar tattauna da kai a cikin shirin namu na himma ba ta rago wanda ni abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc ni abdulaziz adili toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah A gaida Abdulaziz Adil yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya tone daga Alhaji Umar Forever Gashuwa inda yake cewa fatan alkhairi ga VOA Hausa. Allah ya sa kalaman da shugaban hafsoshin sojojin Algeria ya yi kan shugaban kasar ya sauka daga kujerarsa ya sa ba siyasa ba ne. Sai sako na gaba inda sakon haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Maduri da Haruna Aki Taila a jihar Jigawa inda suke cewa Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku ba mu dama ma mu da Allah wadai ga 'yan kasar Isra'ila akan yadda take ruwan wuta akan al'ummar Falasɗinawa a Gaza kuma muna kira ga kungiyar kasashen musulmai ta duniya da su taimaka masu. Sai Alhaji Mele Yusufari inda shi ma cewa yi Assalamu alaikum VOA Hausa. matakin da hukumar zaben najeriya inec ta dauka na sanya gobe alhamis domin zaben cike kammala zaɓe a jihar adamawa ya yi daidai da fatan allah ya sa a yi zaɓe lafiya a kammala lafiya sai saƙon husaini abba dambam daga jihar bauchi inda yake cewa salam voa hausa ni a ra'ayina tunda shugaban algeria ya fasa tsayawa takara wa'adin na biyar abin da ya kamata shine a gudanar da zaɓe in ya so duk wanda ya yi nasara sai ya karɓi mulki daga wajensa sai sako daga spiano gomel zangon daura inda yake cewa assalamu alaikum voa hausa furucin ƙungiyar eu a ƙarshen zaben jihar kano bai dace ba muna fatan eu za ta nemi afuwan gwamnan kano alhaji abdullahi ganduje sai sakon karshe a yau inda ya fito daga rulwano ibrahim uba adamawa a arewa maso gabashin najeriya inda yake cewa assalamu alaikum voa hausa zaben cike gurbi da za a yi gobe a nan jihar adamawa sai mu ci allah ya sa a yi cikin sa'a To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. waɗansu shugabannin ƙasashen yankin larabawa suna fargaba cewa da alama za a sake fuskantar bore da aka yi a yankin shekarun baya sabili da haka suka fara ɗaukar matakan murƙushe su bisa ga cewar masu sharhi a cikin 'yan makonnin nan a algeria dubban masu zanga-zanga da aka samo daga dukkan ɓangarori suna yin waka da larabci suna cewa mutane suna so gwamnati ta tafi suna fatan ganin ƙarshen mulkin shekaru ashirin na abdulaziz bautafelik wanda ba a gani a fili tun yake fama da mutuwar rabin jiki a shekarar 2013 ya ƙara da ƙarfafawa ya ƙara ƙarfafa a cikin sa'o'i 24 da suka wuce a hannun sojojin algeria babban jami'in soja na algeria ya buƙaci shugaban ƙasa a ranar Talata da ta gabata cewa akwai rashin cancanta ya yi mulkin ya ƙara da cewa ya yi la'akari da buƙatun mutane da suke da shi kuma ya kamata a dakatar da shugaban ƙasar dole ne mu samu hanyar fita daga wannan rikici a cikin tsarin mulki in ji general ahmad Sale a lokacin da yake ganawa da manema labarai a gidan talabijin na ƙasar. Batun tsarin kula da lafiya ya sake kunno kai a siyasar Amurka yayin da gwamnatin Trump ta sake tado batun soke tsarin inshoran marasa galihu da ake kira Obamacare. 'Yan jam'iyyar Democrat kuma suna ƙoƙarin ƙarawa dokar da aka kafa a shekarar 2010 ƙarfi. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan abubuwan da za ku so gwamnoni da 'yan majalisar yankin ku su yi maku domin ciyar da kasar gaba. Yanzu a madadin zarawa Aminu Fagida ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya Mr. Joni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.